Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Sike da kyau, da kyau. Jama'a sauraronmu, mu da wannan lokaci, barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke nazari muke kuma bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah. To, godiya ta tabbata ga Ubangiji domin yana gargaɗanmu, yana ja mana kunne yana kuma nuna mana abin da ya kamata mu yi a matsayin na ma'aikatansa da kuma waɗanda suka ba da gaskiya gare shi. To, kafin mu ci gaba bari mu karanto saƙonnin ku masu sauraronmu, a ciki akwai saƙo na Malam Muhammad Abubakar Katsina, yana a sami naka cikin jihar Kaduna, ya ce, Na ji shirinku na In Touch Ministries, kuma ni musulmi ne, gaskiya ina buƙatar ku aiko mana da littafi mai tsarki. To Malam Muhammad Abubakar Katsina mun gode, hakikanin gaskiya littafinka yana nan a hannun shugabannin ekwa a sami naka DCC. Suna ta neman ka ba su iya samun ka ba domin lambar ka ba ta tafiya, amma in ka ji wannan saƙo, bari ka kira mu domin mu mu sanar da su inda kake. Muna godiya ƙwarai da gasken gaske. sai kuma Malam Sani Sharuwa Bishi a cikin jihar Bauchi, ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu ta hannun Fasto Sila Samuel a Baptistus Bishi, to muna godiya domin Ubangiji Allah ya kira ka, kuma inda muka tura ka kaje ka ba da gaskiya Ubangiji Allah ya riƙe ka cikin ban gaskiya. Masu bi, da masauraro mu ci gaba da yi wa sabbin tuba addu'a yadda Allah zai riƙe su. Sai kuma Malam Abdullah, ɗan Nijar a Ibadan, ya ce, Ina so in ba da gaskiya ga Yesu almasihu, kuma ya ce, Ina so in san gaskiya. To, Malam Abdullahi ɗan Nijar mun gode, kai ma, za mu tuntuɓi. inda za mu tura ka domin ka ba da gaskiya ga Yesu almasihu. dai, ka ce mana ikkilisiyar da ke kusa da kai ta turanci ce gashi kuma kai ba ka iya turanci ba, amma dai za mu ga yadda za a yi, kuma Allah zai cika nasa nufin. Mun gode ƙwarai da gasken gaske. Bangiji Allah ya riƙe waɗanda suka ba da gaskiya cikin fangaskiya. Mun gode mahaliccinmu domin wannan kyakkyawan zarafi. da kuma dama da ka ba mu inda za mu bincika cikin maganarka. Mun gode domin waɗanda kake kiransu zuwa ga rai, wannan kuwa sakamakon ƙudiri da tallafawa aikin bishara ta rediyo ne wanda masu mu suke yi, ba su gajiyawa. ala na roƙe ka ka sa masa albarkaka, ka buɗe musu sakatun sama, ka zo musu da albarku inda ma za su rasa inda za su zuba, ka kuma taimake mu ya Ubangiji a wannan ƙarshen zamani, mu ci gaba da aikin bishara har ranar da za ka dawo. Muna da domin sabbin tuba, ka taimake su ka riƙe su cikin ban gaskiya, da masu roƙon littafi mai tsarki ka ba mu ikon da littafin zai kai gare su. Muna da ya mai tsarki mai iko domin yanayin da muke ciki na wannan cuta ta coronavirus, Allah ka cire mana ita. ka yafe mana mu gama ba mu yi aikin gaskiya ba, ba mu yi aikin imani ba, ba mu yi aikin ban gaskiya a gare ka ba, mun zama, mutane ne waɗanda suke hannuwansu da jini, Allah ka yafe mana zunubanmu, ka kuma cire mana wannan bala'i wanda ka turo a cikin duniya. Za mu ci gaba da nazarin magana ka, ya Ubangiji. me kake da shi domin mu cikin wannan nazarin, bari kai ka tabbatar mana da shi. Ka sa mana albarkar ka yayin da za mu yi nazarin nan a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu, muna nan mana nazarinmu a cikin littafin nan na Korintiyawa ta fari. Cikin nazarinmu na baya, mun dubi aikin manzanni, mun gani babban abin da ake so da ma'aikatan almasihu shi ne su zama masu riƙon amana a sirtattun al'amuran Allah, kuma wani abu da ake bukata ga mai riƙon amana shi ne a iske shi da aminci, manzanni fa kamata ya yi mu zama amintattu, amma kashi, amincinmu yana da sashewa. aikin da Allah ya ba mu na riƙon amana mun koma mana murƙushewa, roƙi Ubangiji, ya yi mana jinƙai, domin sai ta haka ne kawai za mu iya samun jinƙan Allah a cikin aikin da muke yi, don haka ’yan lalai Ubangiji yana kiran, yana kuma ja mana kunne, yana kuma so mu iya ganewa, idan ni da kai, aikin manzancin nan da aka bamu. ba mu iya tsayawa, mun yi shi yadda Ubangiji Allah yake so ba, Rana bayyana safa za mu iya mai kunya, amma dai, bari ni da kai, mu tsaya mu yi aiki, domin mulkin Allah, an nuna mana cewa ba na maganar baki ba ne ko ƙarfi, sai dai, na wurin ikon ruhun Ubangiji, da bari mu ruhun Allah dama, ya tsaya a cikinmu. ya kuma bishe mu cikin aikin domin mu iya yin nasara domin ta haka ne za mu zama manzanni amintattu masu riƙon asirin Allah. Yau cikin nazarinmu, ana cikin Korintiyawa ta fari Sura ta biyar, aya ta fari za mu karanta zuwa ƙarshe, ƙarshen kuwa aya ta goma sha uku. Korintiyawa ta fari Sura ta biyar aya ta fari ta ce, Ana ta cewa akwai fasikanci a tsakaninku. irin wanda ba a yi ko a cikin al'ummai, har wani yana zama da matar ubansa, a, har kuwa alfarma kuke yi, ashe ba gwamma ku yi baƙin ciki ba, har a fitar da wanda ya yi wannan mugun aiki daga cikin jama'arku, ko da yake, a jiki ba na nan, ai, ruhu na yana nan. kamar ma ina nan ne, har ma na rigaya na yankewa mutumin nan da ke irin wannan hukunci da sunan Ubangijinmu Yesu, sa'an da kuka hallara, ruhuna ba yana nan da kuma ikon Ubangiji Yesu, sai ku miƙa irin wannan mutum ga shiɗan, don ya hallaka jikinsa, ruhunsa kuma ya tsira a ranar Ubangiji, fariya ku. ba ta da kyau. Shi ba ku sani ba, ɗan yisti kaɗan yake gama dukan cirin gurasa, ku fitar tsohon yistin nan, don ku zama sabon curi, don haƙiƙa an raba ku da yistin, da yake an rigaya an yanka ɗan ragonmu na idin ƙetarewa wato almasihu. Saboda haka, sai ku riƙa yin idinmu, ba da gurasa mai tsohon yisti ba. ba kuma gauraye da yisti na ƙeta da mugunta ba, sai dai da gurasa mai yisti ta sahihanci da ta gaskiya. Na rubuta maku a cikin wasiƙa ta cewa, Kada ku yi cuɗanya da fasikai, ko kusa, ba na nufin fasikai marasa bi, ko makwaɗaita, da mazambata, ko matsafa. don in haka ne sai ya zama dole ku fita daga duniya, sai dai na rubuta muku ne, don kada ku yi cuɗanya da duk wanda ake kira ɗan uwa, mai bi in yana fasikanci, ko makwaɗaici, ko matsafi, ko mai zage-zage, ko mashayi, ko mazambaci, kada ko cin abinci yi da waɗannan, ina na ruwana da hukunta waɗanda ba namu ba, ba waɗanda suke a cikin ikkilisiya za ku hukunta ba, Allah ne yake hukunta waɗanda ba namu ba, ku kori mugun nan daga cikinku. To, Ubangiji Allah ya ƙarawa maganarsa albarka, amin. To, a cikin wannan Sura ta biyar, za mu yi magana a kan matsalar fasikanci, wadda manzo Bulus ya sami labarin ’yan Ikilisiya Korontus suna nan dalmiye a ciki, sun yi dumu-dumu a ciki, mai fasikanci, wanda yake cikinsu Bulus ya yi magana a kansa. Aya ta fari ya ce, ana ta cewa akwai fasikanci tsakaninku irin wanda ba a yi ko a cikin al'ummai, wani ma yana zama da mata ubansa. Tunan mun gani, ga labarin mugun fasikancin da ake yada da shi a Ecclesia Corinthus, wani mutum daga cikinsu yana kwana da mata ubansa. ba a kuwa yi mai horo ba. In ka karanta maimaitawa shari'a ashirin da biyu aya ta talatin, da kuma Sura ta ashirin da bakwai aya ashirin. Mugun zunubin nan kuwa, ko ina ana magana a kansa, ba ikkilisiya kaɗai ba, har ma ya zama wa ikkilisiya abin zargi, an san Korintiyawa, wato arna da ke a wurin. saboda yawan zinace-zinacensu da kuma fasikancinsu, amma ko su ma da zinace-zinacensu da fasikancinsu ba sa yin irin wannan, lallai, mugun zunubi ne, da yake ba a yi shi ma ko'ina ko a wurin arna ba, sai a wurin waɗanda ake kiran kansu masu bi. Yau fa, zina da fasikanci suna cinye ƙarfin ikkilisiya, zina tsakanin ma'aurata kenan, fasikanci kuma tsakanin waɗanda ba su yi aure ba, kuma ɗan wana, lallai yau zina ta zama ado, da abin ratayawa a wuya a wurin waɗansu domin shi ne abin taƙama daga dara. Yubulus ya yi magana ya ce, Naji. ji. akwai irin wannan hali a tsakaninku, kuma irin waɗannan mutane har ma suna gadara, suna taƙama da wannan mugun aiki nasu, ɗanwana, wani irin aiki ne kake gadara ko taƙama da shi, ya ce har alfarma kuke yi, ya ce, amma ba gwamma ku yi baƙin ciki ba. har a fitar da wanda ya yi wannan daga cikin jama'a? Bulus ya damu ƙwarai saboda ikkilisiya ba ta yi wa mai zunubin nan komai ba, ba baƙin ciki, babu nuna damuwa, har ma aka ce masu wannan aiki taƙama suke yi, alfarma suke yi, fahariya cike da girman kai, saboda zumuntar da suke yi tare da mai zunubin ta ɓatawa Bulus rai, abin da ya yi, ya zama abin ban ƙyama da abin ban takaici, amma ba su kore shi daga ikkilisiya ba, har ma sun yi na'am da shi, ya ce da sun yi makoki dominsa, da ma ya fi kyau, gama da ya ga haka ko kuwa wannan aikin nasa da yake yi, in ya ga kukan jama'a watakila zai yi nadama har ya tuba. wana muna zuwa mana tsayuwa a ikkilisiya, me muke aikatawa a ɓoye, menene kuma Allah yake gani, domin yau muna cike da rayuwa ta bautar ganin ido, abin da muke faɗa ba shi ne abin da muke aikatawa ba, Rayuwar mu ta ɓoye ta yi muni har Allah yana baƙin ciki da mu, to ka gani a nan, lallai fa, bari mu zama masu nadama, abin takaici, wani ma yana ɗaukan matar ubansa. yana kwana da ita har kuma yana taƙama daga dara aka ce irin wannan zunubi, ba a ma aikata shi a wurin arna, waɗanda ba su san Allah ba, amma sai gashi ya samu gindin zama a cikin ikkilisiyar mutanen Allah. An wana, yiwa kanmu faɗa, mi rayuwa ta tsarki da farantawa Allah rai, ya ce, Ko da yake, a jiki ba mu nan, a ruhu muna nan, kuma, ai, ina nan ne, har ma na rigaya ya ce na yanke wa mutumin da ya yi wannan hukunci, da sunan Ubangijinmu Yesu almasihu. Tuna mun gani, Bulus ya rubuta masa abin da za su yi a kan zancen mai zunubin, bai iya zuwa wurinsu ba, amma ya shaida masa abin da za su yi. yana tare da su a ruhu gama yana addu'a domin su yana tunawa da su kulliyomin don haka, mai irin wannan zunubi ana buƙatar fitar da shi daga cikin ikkilisiya. Shi sa ce, Sa da kuka hallara, ruhuna yana nan, da kuma ikon Ubangiji Yesu almasihu, sa da za a kai masu wasiƙan nan. sai daga ’yan ikkilisiya su taru, su ji karatunta, a lokacin kuwa sai su yi wa mai zunubin nan horo, saboda ikon nan na manzanci da ya faɗa masu, su yi mai hukunci bisa ga ka'idar ikkilisiya, shi sa Bulus ya yi masa ma hukunci. Sai dai kawai abin da ya rage ikkilisiya ta aiwatar da hukuncin. sai su yi wa mai zunubin nan hukunci da sunan Ubangiji Yesu almasihu yin zumunta, gwada ikkilisiya ta yi tare da mutumin nan, ba sunan ikkilisiya kaɗai aka ɓata ba, amma hada sunan Ubangiji Yesu almasihu, kuma Bulus ya ce Ruhunsa yana tare da su, don yana yin addu'a ba fasawa domin su. don haka su yi abin da ke daidai, ya kuma sanan masu da nufinsa, abin da za su yi kuwa, za su yi da ikon Ubangiji, ba da ikon kansu ba. Sai ya yi magana cewa ku miƙa irin wannan mutum ga Shaiɗan, domin ya halaka jikinsa, ruhunsa kuma ya cetu a ranar Ubangiji Yesu. Nufin Bulus shi ne ikkilisiya ta fitar da mai zunubin nan, a hana shi yin zumunta tare da sauran ’yan ikkilisiya, ta wurin addu'a, za su ba da shi ga hannun Shaiɗan domin ya hallaka jikinsa, har ya ga wannan hukunci, mai zafi daga wurin Allah ya kuma tuba, ya zama mutumin kirki domin ya zama cetacce a gaban Ubangiji Al. in ta wurin haka, an hallaka sha'awar jiki, har mutumin nan ya rabu da mugun zunubin nan, to an tabbata, shi na Ubangiji ne, ruhunsa kuma zai tsira a ranar ƙarshe Timotawus ta fari Sura ɗaya aya ashirin. Irin wannan mutum kuwa in ya ƙi tuba, lallai zai jira hukuncin Ubangiji Allah. Aya ta shida, ya ce, ku, wadda kuke yi, ba ta da kyau, ba ku sani ba, ɗan ƙaramin yisti ne ike gama dukan curin gurasa, har yanzu, Bulus yana cewa, dukan girman kai da yanga da suke yi a kan wane da wane ba shi da kyau, fahariya ta kan kai su ga yin abin da ya fi ta muni, wato irin yadda ba su yi wa mai zunubin nan hukunci ba. wannan kuma abin ƙyama ne a gaban Ubangiji, ya yi musu misali da ɗan ƙaramin yisti, wanda mun sani shi ne misali ko kwatancin zunubi, kamar yadda yisti yakan gama dukan curin gurasa, haka kuma, wannan zunubi yakan ɓata dukan ikkilisiya, ya kuma shafi dukan mutanenta, ya zama wajibi a fitar da shi. ko a da, Allah ya hana wa Isra'ilawa su miƙa masa hadaya da yisti a ciki, wato, kwatancin zunubi, in ka karanta littafin Firistoci Sura ta biya aya hudu, da kuma Sura ta shida aya sha hudu zuwa aya ta goma sha bakwai, ya ce ku fitar da tsohon yisti, nan don ku zama sabon curi, don haka, an raba ku da yistin nan. da yake an riga an yanka ɗan ragon nan na idin ƙetarewa wato almasihu. Mun yi ganewa ta wurin misalin Yisti Bulus ya yi musu gargaɗi, su tsarkake ikkilisiya, su fitar da abin da bai dace ba, su cire wannan tsohon Yisti zunubi, don su zama da tsarki. Cikin gargaɗin nan kuma, ya yi musu abin da Yesu almasihu. mai binciken zuciya yake gani, a cikin zuciyar mutane akwai yisti, wato zunubi, wannan ya ce ana buƙatar fitar da shi, mai zunubi yana buƙatar furtawa domin samun gafara. Bulus ya tuna musu da zaman irin ƙetarewa wanda Isra'ilawa suka yanka ɗan rago, fitowa Sura goma sha biyu. Kafin Isra'ilawa su fara cin idin ƙetarewa sai su rabu da yisti duka, wato su bincike gida, su zubar da dukan yisti da ke a gida. Fitowa Sura sha biyu aya sha biyar da firistoci ashirin da uku aya hudu zuwa shida. Wannan idin ƙetarewa ya zama misalin mutuwar almasihu mu. tun almasihu, ya riga ya mutu. mutuwarsa kuma tana da iko ta tsarkake mu daga dukan zunubanmu Yohana ta fari Sura ɗaya aya tara da kuma Sura biyu aya ɗaya da biyu, don haka muna buƙatar furci da kuma tuba a kan zunubanmu. Aya takwas, saboda haka, sai mu miƙa mu riƙa yin idinmu, ba da gurasa mai tsohon yisti ba. ba kuma gauraye da yisti na ƙeta da mugunta ba, sai dai da gurasa mara yisti ta sahihanci da kuma gaskiya. A da, Idi shi ne kwatancin da Allah ya keɓe wa Isra'ilawa su yi masa hidima bisa ga dokoki, a lokacin kuwa sai su miƙa masa hadaya, amma a ayan nan ya zama misalin yadda za mu lura da zamanmu. na yau da gobe, wato, mu yi zamanmu a tsarkake, banda kowace irin mugunta a zuciya, mu yi zamanmu marasa zunubi, kamar yadda gurasa idi ta zama mara yisti, kada mu yarda da wani ɓoyayyen zunubi. ko ɗaya a cikin zuciyarmu, amma mu fallasa shi mu tuba domin Allah ya yi mana alheri. Irin zaman da ya kamata ’yan ikkilisiya su yi. Shi ne Bulus ya yi mana magana a aya ta tara zuwa goma sha uku, inda ya ce ko kusa, Bana nufin fasikai marasa bi a aya ta goma ko makwaɗaita da mazambata da matsafa, don in haka ne sai ya zama dole ku fita daga duniya. Domin iya gani cewa Bulus ya riga ya rubuta wa Korintiyawa wata wasiƙa wadda ba mu da ita yanzu, ba mu san abin da ya faru kuma da ita ba, amma Bulus yaka rubuta wa ikkilisiyoyi wasiƙa da yawa kamar yadda mutane sukan yi wa juna a yanzu, daga cikinsu kuwa Ruhu Mai Tsarki ya keɓe waɗansu domin su daɗa yi wa masu bin Yesu a kowanne zamani koyarwa. yau muna da Korintiyawa ta fari da kuma Korintiyawa ta biyu, da kuma sauran wasiƙu. Bulus ya riga ya rubuta wa Korintiyawa magana a kan zancen nan na tarayya da masu fasikanci, su kuwa sun ƙiji. To sai muka ga, Bulus ya bayyana masu nufinsa, bai hana su gamuwa da irin fasikai arna ba, wato masu zunubi na duniya. masu bin Yesu za su riƙa gamuwa da ’yan duniya domin su shaida masu bishara almasihu, banda wannan kuma, za a yi ciniki da su da sauran abubuwa irin na zaman duniya na yau da kullum, amma ya ce, Bai kamata Kirista, wanda ya san almasihu, ya zauna cikin zunubi, dumu-dumu. a kuma ci gaba da cuɗanya da shi ga shi ana ganin shi ƙuruƙuru, domin wannan yana ɓata shaidar bishara almasihu. Ice sai dai, ice na rubuta muku ne don kada ku yi cuɗanya da duk wanda, aka kira shi ɗan uwa, in yana fasiki, ko makwaɗaici, ko matsafi, ko mai zage-zage, ko mashayi. ko mazambaci, kada ko ci ma ku yi da irin waɗannan. Tuna mun ga nufin bulus shi ne, in wani ɗan ikkilisiya wato mai bin Yesu almasihu ya yi irin waɗannan zinubai kada sauran masu bi su riƙa yin tarayya da shi, su ce da shi ɗan uwa cikin Ubangiji, wannan kuwa? sai dai lokacin da ya shaida da bakinsa cewa na fa tuba daga waɗancan mugayen ayyuka, in haka ne, ba a yi tsammani za a sake ganin mugayen ayyukan nan a wurinsa ba, in bai tuba ba kuwa, ai, kada ko cuɗanya ma a yi da shi, ya ce, Ba ina hukuntawa ’yan duniya ba ne, amma ina hukuntawa duk wanda ike mai bi, amma ya zama fasiki, ya zama makwaɗanci, ya zama matsafi, ya zama mazinaci. ya kuma zama mai zage-zage, ko ya zama mashayi, ko kuma gashin mazambaci, to ya ce irin wannan fa kada ko ci a yi da irinsu. Lallai a ikkilisiya mana da babban aiki, muna kuma bukata mu kawar da zunubin da ke cikinmu, amma yau muna likimu, Muna ɓoye-ɓoye da danne-danne, zunubi yana ci gaba da tsiro cikin ikkilisiya har ma waɗansu na cewa ai wana ma ya yi, wana ma yana yi, don haka gara mu tuba, domin ikkilisiya ta samu lafiya a gaban Ubangiji Allah. Allah mun gode maka domin wannan koyarwa. Muna cikin yanayi inda mana cikin rayuwa ta fasikanci da zunubi cikin ikkilisiya, muna kuma da mutane masu zage-zage, da makwaɗaita, da matsafa, da mashaya, da masu zamba, da zalunci iri-iri, ina roƙonka Ubangiji kai mana taimako ka warkar da ikkilisiyarka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, sauraronmu za mu ja linzamin shirinmu, madadin injiniyan mu ɗan Juma Ahmadu, ni rarren yawa hotsiga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shirin na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.